فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين da za a mayar da mu rayuwar duniya da sai mu kasance cikin masu imani da Allah